السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ديغا وتر رجب هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا تدري هدو دا دا أوكو wanda daidai da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. idan ba manta ba satin da ya wuce mun fara magana kan wato rakam wato na 21 shine wujubul adli wa hurmati ittiba'il hawa wato wajabcin yin adalci da kuma haramcin bin son rai bin son rai mummunan abu ne lokacin da mutum ya bi son ran shi to abin da zai gani shine wanda ba zai baranta mai rai ba ba zai ji daɗi ba kwata-kwata ah, ina ne ma alhastu alal adli fi kullil umuri ko kwadaitarwa a yin adalci a kan dukkan al'amura duk abin da mutum zai yi to ya adalci shi ya sa za ku ga malamai suke magana kamar yadda malamai suke magana a can cin wancan littafin a manhajar nabi sallallahu alaihi wasallam min khilali sira a sahiha littafi ne aka yi maganar tsarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta hanyar tarihi ingantaccen hanya aka yi bayani akan cewa ga yadda annabi ya tsara abin nan ɗinsa ga yadda rayuwarsa ta kasance ga yadda aka ci nasara komi an yi shi akan daidai akan adalci babu cuta babu cutarwa la darara wa dirara to kuwa shi yasa aka ci nasara nasaran da har duniya ta naɗi insha Allah baraka wa ta'ala sai dai ta ci gaba ba batar da abun nan ba annabi ya tarar da duniya sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba irin burkucewar da bata yi ba shi yasa mai arrahiqul maktum da ya taho sai da ya dauko duk wannan rikice-rikicen da aka yi na larabawa da yadda suke zaune kara zube da yadda ba su da tsari wajen siyasa wajen tsarin zamantakewa halin tattalin arziki da komi da wannan ɗinsu aka zo wajen maganin siyasansu da yadda shugabanci yake komi a yamutse hargitsi ba ba iyaka amma Allah tabaraka da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci kaɗan aka canza wannan tsari ya koma aka yi masu tsari mai kyau wanda duniya bata taba ganin kamar shi ba har wani littafi aka rubuta aka ce hajatul bashariya risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukatar da yan adam suke da ita gaba ɗayan wajen manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naka adalci shine babban abu shi ne zai sa a ce da adalci ne ma sama da ƙasa suke tsaye kamar yadda ba yahudu da kansu suka wadi haka cewa wannan sama da ƙasa tana tsaye ne da adalci to kuma ko waɗanda ba musulmai ba in suka yi adalci suka kwatanta a duniya dai za ka ga Allah na taimakon su suna cin nasara suna cikin jin daɗi suna abin nan babban masifan da ta same mu mu a nan ƙasan ko kuma muke ciki har yanzu na farko shine rashin adalci na biyu shine bin son rai kawai waɗannan masifan da aka ce kana yi to ita ce babban ginshikin da ya samu muka rasa inda za mu sa kanmu yanzu ba adalci ga bin son rai to ka wannan shine kawai duk inda ka hanga kuma in ka taho ka taho abinda ka kalla babu adalci ga kuma bin son rai to shine babban matsala muna fata Allah ya shirye da mu alhaqu ala al-adl fi kulli al-umur inna hadha al-qur'an al-karim shi wannan al-qur'ani mai girma alladhi huwa almu'jiza mujiza ya fi kulli zamanin wa makanin wanda shine mu'jiza wadda ta rage wadda ita mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko kaji yayi kaza ko kaji yayi abin nan ba yanzu mutum ba zai iya kwatanta su ba shi yasa ba a takara da mu'jiza ba a takara kuma da karama su annabawa su ne Allah ya ba su mu'jiza wanda su za su roki Allah ya yi ko kuma a yi jayayya da su ta dalilin su Allah ya kawo wannan mujiza akwai karama karama Allah yana ba da ita ga waliyansa wasu zababbin bayi sai dai mutum bai takara da ita shi ma ana yi mai wani lokaci mai matan saboda shi aka yi ba ko ba saboda shi aka yi ba kamar yadda aka yi mana bayani cikin sharhul furqan a wannan dabin nan ba to wannan akwai ba ta karewa ita karama sai dai mutum bai iya gane wani lokaci saboda shi aka ko ba saboda shi aka yi ba sannan kuma tana iya zama istiradi a ganta kaman karama ma ba karama ba ce ma amma na annabawa mujiza ne dukansu annabawan da ba su mujiza ne to in ba sa nan in suka yi mujizan suka tafi aka ba da mujizoji bayan su ba ƙarai ba mujizan ba ne za ta ci gaba da tafiya to amma mujizan ƙur'ani tana nan kowane zamani duk inda aka matsa ba za a manta da ƙur'ani yana nan da mujizarsa a zo a gani a auna daga yadda yake da abin da yake faɗi ya rika faɗin maganganu ka ga gasu nan an faɗe su kuma ga sun tabbata wannan ita ce mujiza wadda tana nan ta alkur'ani shi yasa ko mutum bai san sauran mujizojin manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam inda ya san wannan mujiza ta alkur'ani ya fahimci yadda take to ya san babban mujiza daga cikin mujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkur'ani tana nan fi kulli makanin wa fi kulli zamanin wa makan wa irsalir rusul ma kana illa li hadafi ai irsa'i qa'ida su annabawa gaba ɗaya da aka aiko su ba wani babban abin da yake cikin manufan aiko su shine a tabbatar da wannan ka'ida a kafa ta sosai shine qa'idatul adl fi hadhihi dunya shine qa'idan imani a wannan duniya qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati lalle mun aiko manzanninmu da hujjoji bayani daki-daki wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan sannan bayan haka nan kuma muka saukar da littafi tare da annaba wannan alkitabu ismul jinsi ne ko wannan abun nan ne bangaren littafi kowane da wanda aka bashi wal mizan abun da yake na adalci na auna gaskiya da tantance komai li yaquma an-nasu bil qist saboda mutane su tsayi da adalci kowa ya daidai wa anzalna al-hadida sannan kuma muka saukar da bakin karfe dan amfani fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin cikin shi akwai kayan fada da ake iya fada amfani sosai in za a yi yaƙi ko za a yi fada da wasu abubuwa wanda aka yi a karfe wa manafi'u na shi sannan kuma akwai abubuwan amfani ga mutane kala daban da kai yasa kake mare shi ku tashi ma daga wurin kowa nemi wurin shi shi kadai wannan shi ne wa manafi'u linnas da amfani ga mutane kowa yana da abubuwa shi yasa aka ce cikin karfen nan da mu muna da kayan da za a binciko koko da muna da himman da za a binciko abinda Allah ya sa mana a ƙasa a ƙarfe kawai da ya ishe mu to amma ko dai saboda bamu da ilimi ko kuma saboda bamu da himma ko saboda ba mu da masu himman ko saboda kwata-kwata ma ba mu damu ba kamar abu ne kawai ka zo ka je ka tarar da abu gashi nan a wuri abun nan ana ta amma ba mutum shi mai masu ina nan ba a rufe a ciki amma abubuwa da yawa kayan abubuwan da Allah ya ba mu da a ce za mu samu a sarrafa su ko mu mu sarrafan komai abin nan ba to da shi ke nan ma mun gama zuwa gidan kowa bara amma ina babu wasu ma sun fi yadda da baran ita bara kawai ta zuwa gidan wasu wa manafi'u linnas kai yanzu a ce ma wai a ƙasa irin Najeriya wai Najeriya ta kasa yin refinery ita kanta nata wai sai wani mai kudi ake jira shi ya zo ya yi shi ake jira ma ya buɗe tashi wai sanan ne za a ji sauki ita gwamnati gaba ɗaya ta kasa eh? to da najeriya dai da ina ma koma ina dai samu tun da shi har ya samu ya rike na to amma wai ƙasa gwamnati gaba ɗaya duka refineries ɗin yanzu duka murus ba mai murus sun mutu kuma babban matsalan shine duka wannan tanamin abin nan da ake yi na gyaran kuma duk shekara ana ƙara cire kuɗin ai ta zagayawa ai ta zagayawa in kai kokari ka ta da wutan nan ta kullo maimakon ayabe ka to daga na wata illa sai ka tafi gida ya akai ka kunno wannan wutar ta taso kai ka ce ka kunno wutar da za ta kona wurin ne kai ko fa ka kunno wutan ne dan ta tashi ta ci gaba da aiki na maimakon a zo a yabe ka yin ta ɗoro sai ka tafi gidanku ko garinku a ce so kace ka tattono so da ga ta nan kullum mace yanzu dai wutan nan rabon da ka ɗaga kai daga nan ka hangi wutan nan ni dai na ma daina kallon wurin neman ta na za ka nemo ta ba so kake ka tsallako mata ƙona ka ba Morus malam ta mutu ko in ka shiga wurin nan ka ga abin da aka shimfiɗa a wurin nan ka ga irin kayan da aka sa wurin nan malam ka ji wai wannan wurin yana kwance murus wala dole hankalin ka ya tashi dole hankalin ka ya tashi amma ina babu an yi an yi an yi da an taso ta nan wurin sai a cire kamar kai kai Allah dai kiyaye to tantan din ma gaban da aka ce ta wori ta ina ne ta ina ne aka dawo manya-manyan kamfanoni aka ce a ja kuta an ma fara jan kutan an kusa dawo da shi haba shi ma yanzu shuru malam ai ma an kusa gamawa an je an kashe biliyoyin kuɗi a ja kuta ta kusa tashi ina a ja kuta an ja ta ƙasa yanzu ta ma nutsiya ma za ta yi nan gaba balle ma yanzu inda suka tafi yau a sai nan da aka ce a yanzu ma an je an yi zama yanzu abin da za a yi duk masana'antunmu yanzu mu ma an yi fushi za a gyara su duk da aka kashe mana an kashe tastel an kashe kaduna textile an kashe nti wacece duk an kashe su a nan garin a kano ma an yi a ina ma duk mutu sun mutu malam wasu ma an sace kayan ba kayan ma cikin wurin in ka je kawai sai dai abubu za ka tara wurin da masu shan wiwi da kashi tuli tuli tuli tuli kashi nan nan in ka je nan in ka ga kashi sai kashi sai tarin kashi magan sa nan sa a kaduna nan yana kana bi ta nan za ka nasarawa in ka bi ta nan ka ga yanda wurin yake ba can gani wurin nan ya koma kaman an yi yaƙi an tashi ta kaunan wurin in ka zo ma'aikata wanda suke cin abinci a wurin nan shift kowane ga na safe ga na rana ga na dare shift wajen uku ko hudu gaba ɗaya ko ina ma'aikata dubba iyaka amma yanzu murus duk sun mutu in ka bar nan jihar ka tafi wani wurin mutu gidan fata ne wani ma'aikatan fata ma'aikatan wace ce duk sun zama khabaru tana sai labari to kaga wannan ko ba a tunanin wannan ba su ɗan majalisa kowa ya tafi kawai abin da ya sani kanshi kowa abin da yake kokari ya za a yi tashi masana'antar ta tashi ta gidan shi to kaga yanzu ko ya za a yi nan gaba ma kenan ba san yadda za a yi ba kuma gashi ana ta haihuwa ana ta haihuwa ana ta sa 'ya'yan makaranta kuma har sun koma ma kaman bautan makaranta ana ta ƙara buɗe jami'o'i kowa sai je shi ma ya buɗe tashi wannan ya tafi garin su ya buɗe tashi wannan ya tafi ya ce shi ma a buɗe to an buɗe ba amfani an yi dubu ɗaya amma guda biyu ba amfani shikenan a ce tafiya wannan fa karatun da suke son ma kenan na bokon ya lalace balle kuma ya magana addini magana ta ƙare ai ba mu san abin da za a yi nan gaba ba Allah dai shi ya san daidai amma yan baya za su tsine mu yan gaban nan ba irin tsinuwar da yan baya ba za su yi mu yan gaban nan ba domin dai wannan abin a yanzu yadda ake dinnan malam ba sana babu abubuwa kuma ba tashin gyara ba a ce ma kasashe sun zo sun koma wasu sai dai ma a tafi daidai da makarantar yanzu ba har Uganda ake kai yara makaranta an kai su niger an kai su Ghana an kai su Uganda an kai Sudan Sudan yanzu har matin kawo mutum yake yayan shi na Sudan da malaman Sudan din sai dai a kwaso su zo nan su koyar ma India Pakistan da dukkanin akwai malaman su anan da India da har na London akwai Ingila akwai Bature mai koyar da mathematics dan London ne daga London ake ɗaibo malamai a biya su kuma su zauna nan suna jin daɗi suna ta koyarwa yanzu ya dafe su garinsu a koyo kawai mutum zai kaji yana cewa a ayan shi na indiya da indiyan malama ake ɗaukowa su zauna hmm? ehe ehe Thank Eh. kari cewa ya wani malami ya koyar da su lokacin suna form 3 ya koyar da su chemistry shi ne yake gaya masu lokacin yana koyar da su tun can ya taɓa koyarwa shi ne ya samu ya tsallako najeriya a can ya yi applying a bashi keke a matsayin shi na malami sosai ya yi applying keke a ba shi keke rika hawa saboda zuwa makaranta a nan ya zo najeriya sannan yana da bitil sannan application ɗin keken ya fito kuma gane ya daɗe a nan yana can ya yi koyarwa ya applying keke ya rubuta keken bai samu ba ya tsallako ya zo najeriya nan yana hawa bitil ɗin shi sannan sai application ya fito cewa to yanzu application ɗin da kai na keke ya fito sai ya bai bitil ya je hau keke ba karamin abu bane ba karamin arziki muke da shi ba da wannan in ka ne da taki da ina kai har Dubai din nan da kake magana wallahi da muna gaba da su ba United Arab Emirates ban abun nan ba gaban muke da su nesa in ka kalli irin su ka kalli balle Tunisia Tunisia Tunus ai da sai dai a je a ɗebo kai abun nan irin su singapore su wane ne waɗannan ƙasashe-ƙasashen da kake gani irin su eh, wannan ba wannan ina ne wannan inda suke faɗan nan malaysia da abun nan da inda ake faɗan nan yanzu eritrea ethiopia ethiopia da waɗannan abayina waɗannan da duk gudunmu suke cin tuwo balle kuma a yi maganar niger balle a yi maganar ghana yan ghana da tun nan yawanci suke zuwa suna tukun to har ghana mazgo aka yi aka kore su duk wannan abun da nan haka ake mala a ruwan suke zo suke yanzu duk mun koma bara sun fi mu kaga dai anan nan Nijar kawai ba dauke wuta sai kai mamaki ni kwanaki ma da na ji wani abin mamakin ma sai da na rude kuma daga majiya na ji mai karfi wanda suke abun wannan silindan nan da kuke gani ana saye ta gas a nan dubu takwas da wani abu ko dubu tara su sai su saya a kai masu motocin kuma a ce a je gidan mai a sha dubu biyu kaji ba gwamnati ke saye wai dan kaji wanda suka sa abin kenan wannan in kafan kai magana daidai dan masu abin ne a nan fa za a sayi motocin a kai can sai a saya sai su a kai gidan mai gwamnatin ta saya sai kuma kowa ya je gidan mai shi ya saya a dubu biyu mu kuma nan dubu goma mu kuma masu shi kaji masifan akwai radda aka gaya man san sai dan in gaya maku da a sane ne radda aka sai abin motoci goma sha wani ya turo aka sai mai da aka ce ma kudin zai dan ya turo aka sai mai to amma za su je su sai da ma gwamnati sun ci riba kuma sai gwamnati ta saya sai ta ce a sauke a gidan mai kowa ya je ya saya dubu biyu sauran gwamnati ka ci arzikin ƙasa kai to wai wannan kan ka tsaya kana bata lokacin ka ma akan waɗannan abun ma baka wasa abun da kake ba wallahi in ka bata lokacin ka akan waɗannan mutane yanzu ko to ɗayan biyu za a yi ko dai kai murus nan kai kurmus can ko kuma ka rasa ɗaya to gara ka rasa nan ɗalin su kawai ko a ci gaba da aikin da ke gaban shi kawai amma da ka tsaya kan tauko duk abin da ka ɗauko ƙasar nan mu damu ya lalace to kuma mutum shugaba shi kadai zai iya wannan aikin duk fa abun nan sai da aka sani shugaban kasa shi kadai ba zai iya aikin ba shi yasa aka zabo yan majalisa aka zabo sanatoci aka zo jihohi aka zabo gwamnoni gwamnoni suka zabo ciyamomin su suka zabo har da kansuloli na cikin unguwanni wai wanda suke kusa da mutane amma duka banza bazara wasu da ba amfani ba wani abu sai aka zaka ga abubuwa nan je da na ana hira da wani mutum da aka ce mai kuke ce mai zare da menene da aba na gani DITB suna nuno a da aka ɗauko wani mutum mai zafi ya yi maganganu kuma gaskiya ki faɗi ya ce abin da ya zama dole ka yi abin da ka yi alkawari za ka yi don ka yi ma saboda mai za a yabe ka shi kawai ba wawan dama abin da ka alkawari ne ka yi to kuma dama abin da ake so ka yi kenan ka yi to yanzu ka yi na faɗi wani gwamna ya ce an je ana cewa ya biya albashi ya yi kaza ya yi kaza za a yaba ya ce kai wannan ba wanda za ka yi ban bane dama ba dole mu yi haka ba menene ne yabo a ciki mu guntula kanmu to kamar ina ka ne mutum ya ɗauka sai kuma ya rika zaren ma naira biyar biyar ciki kana ta cewa na gode na gode na gode baka san ta aljihun baya ya kwashe ma kuɗi ba na ta baka naira biyar kana godiya nan ko kudin ka ne zare ta aljihun ba sai da ka kai gida ya baka naira dubu daya a sha ɗaya bai ma dubu ɗari ya baka dubu daya a ciki kai ta godiya kuma to daga nan sai yaya mu dalilin su kawai mu bi Allah ne mafita amma wallahi dai wannan shirman zaka yi ta bi rayuwar ka za ta kare a banza kana ta bin shirme ka bata ma kanka lokaci baka samu lada ba kai kuma kama kwaso zunubi tun ba sa'a ba nan murus can kurmus to abu ya lalace amma dai in mutum yana auna yadda abubuwa suke a baya yana kallon yadda aka zo aka koma yanzu to gaskiya zai gane muna da matsala babba kuma ba mu ma tashi gyara ta ba don ƙara bata ta Allah dai ba mu mafita sau da aka kayan komi muna da shi manyan وليعلم الله من saboda Allah ta baraka wata ala ya san. wanda zai taimake shi kuma ya taimaki manzanninsa a boye ba tare da wasu abubuwa an mai alkawarin abubuwa bai gani ba amma shi kuma zai imani da wannan yayi abin da ya cancanta inna allaha qawiyyun aziz ku sani fa Allah tabaraka wa ta'ala mai karfi ne kuma buwayi ne la yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake rinjaya Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ƙasa balle ma a sama wannan fa na sa babu a littafin suratul hadid قال الإمام ابن القيم أنزل الله كتابه الله تبارك وتعالى يا سوكد للتافنسا وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط sannan ya saukar da ma'auni adalci don mutane su tsayu da adalci wanda ba a ɗaga ma wani ƙafa ai mizanan la yuhabi ahadan zani ne wanda ba a son kai ba a kawo wani a jawo shi shi bai da gaskiya a ɗaukai abin nan ɗinsu ميزانا يقيم حياة الناس في مأمن من اضطراب الأهواء wato mizani ne ma'auni ne wanda zai sa mutane su zauna lafiya su zamu zaman lafiya da natsuwa da wadata da aminci bayan da suna cikin rudanin son zuciya to yanzu an ba son zuciya in dai ana so a tsayi daidai sai an daina son zuciya sai an dawo daidai an yi adalci in ko ba adalci akayi son zuciya to mun gama zama cikin aminci mun gama zama cikin jin daɗi sai dai masifar da ta biyo wata ta biyo wata kawai وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما idan aka samu wasu jama'a guda biyu daga cikin muminai suka yi fada da juna suna ta yaki tsakanin juna aka zo nan a sulhunta aka zo wannan taki wannan wannan aka samu wata ta yadda to shikenan yanzu ba za a yadda wannan bannan ta ci ta gaba da tafiya ba fa in bagat ihdahuma ala al idan ɗaya ta ƙetare iyaka a kan ɗaya aka ce su bari suka ƙi ɗaya ta yadda ɗaya ta ƙi fa qatilul lati tabari ku taru ku yaƙi wadda take zaluncin nan ku murkushe ta hatta tafi a ila amrillah har ita ma sai ta dawo ta bi Allah kaga kenan ba a barin banna idan aka samu wannan tayar da za a yi sulhu wannan tayar da a murkushe wancan mai bannan nan dan zalunci dan a kauda zalunci adalci ya tsayu fa in idan kuma ita ma ta dawo yanzu kada a ce ai an gaya mata jiya dan haka yanzu da haka ne duk ta dawo a ji mata a'a fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl idan ta dawo to ku sasanta tsakaninsu da adalci wa aqsitu ku yi abin da yake daidai ku kyautata tsakani na adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu tsaye da adalci wanda suke yin adalci suratul hujurat fal'aya ta amuru an nusliha bainahuma ay bi ayi tariqa ita aya nan tana cewa a sasanta tsakaninsu ta kowace hanya bi tariqatil adli amma ta hanyar adalci allazi la mayla fihi wanda babu karkata ga wani bangare wa allalat fi hitanil aya bi mahabbatillahi lil adilin al muqsitin sannan kuma ƙarshe ta ƙara mana bayani dalilin yin haka saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu adalci wanda suke abin da ya cancanta akan daidai wa hadha huwa bashir walidun nu'man bin bashir radiyallahu anhuma ya'ti ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam li amrin min al-umur li yahkuma fihi ar-rasul aw yashhada fihi ga wani abin da zai nuna adalcin ka ganshi kaman karamin abu amma ga bashir nan wanda shine baban wal nu'man bin bashir kukan ji ana magana wannan shahararren sahabi nu'man bin bashir to babansa bashir din sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana li amrin min al-umuri wani al'amari daga cikin al'amura li yahkuma fihi rasul sallallahu alaihi wasallam aw yashhada fihi fa ma za hadatha yazo saboda manzon Allah ya hukunci ciki ko ko ya shaida me ya faru da yazo أي حي بنا لنسمع الحديث من فم النعمان بن بشير نفسه كذو مذو مجلا بارين كيس إيه كتهو مجي مجلا بارين daga shi Nu'man bin Bashir ɗin da kanshi ya bamu labari yuhaddithuna fa yaqulu atani abi atiya yace wata rana babana ya bani kyauta Faƙalar Amrat amratu sai wato maman shi kenan wanda ake ce mata amra bint rawaha sai ta ce la hatta ya shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ni ban yadda da wannan kyautar da kai maɗana ba har sai manzon Allah ya yi shaida fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ko ya zo wajen manzon Allah shi baban kenan bashir faƙala inni a tsaitubni min amura binti rawaha a ya ce na ba ɗana amma fa na wajen amra ka gaba ɗan ɗaya wani kenan yana da wasu 'ya'ya ta wajen na wajen wata matan sai ya ce yayi ma dan shi kyauta na wajen amra binti atiya ya ba shi kyauta fa amaratni an ka ya rasulullah sai ta ce ita bata yadda ba amma in zo in nemi shaidan ka ka shaida akan wannan al'amarin da aka yi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya ma annabi wannan magana sai ya ce ha'taita sa'ira waladika mithla hada su ma sauran ‘ya'yanka kyautar da ka ba wannan ɗinnan kyautar nan su ma sauran ‘ya'yanka ba su? Kalala ya ce ban ba su ba, kala fattakullaha wa adilu bai na auladikum ya ce to ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ‘ya'yanku. To yanzu na abin da za mu lura idan an ce adalci har cikin gidanka ma tsakanin ‘ya'yanka in ba kai ba za a samu matsala, yaya kuma in ka yi ma wasu a waje, wanda nan kana da control. in suke da ma abin in ka an ba matsala to yanzu ba su aka ce ka yi to kaga ai kaga ba abin nan bane kenan ba karami abu bane faraja farar da atiyatahu ya koma ya ce to kyautan nan na dawo da ita na fasa tunda ban ba kowa ba yanzu kai ma na fasa taka wanda yasa malaman fiqh suka fitar da hukunce hukunce da yawa cewa uba in ya ba ƴaƴan shi kyauta sai ga wata maslaha kuma ta taso ko ya ga wata mafsada ta taso saboda kyautan ya samu ya dawo da kyautan shi kaɗai ke yin haka baba ya ba yayan shi kyautan wani abu komin girman shi ya samu daga baya ya dawo ya an shi to sai dai malaman fikihun suka suka da maganan suka ce amma da sharaɗin haƙƙin wasu bai shiga ciki ba misali kai ne ka ba ɗanka mota da shi kaɗai ne to yanzu ya yi aure ya fara ɗaukar matashi shi a mota ko ya fara hidima ko an haihu ma ga mota ba ka iya dawa ka kwace daga baya saboda motar na yanzu haƙoƙin wasu sun shiga ciki ka sani ma ko saboda motar ta aure matai to kuma yanzu ka kwace ta gudu to wata saboda motar ƙarshe a anan ba ka gaya mana wasu sun yi karambani sun je wani gida ko ismail kai Isma'il ne mu ture shi suka lallaba suka je wani gida a mashin suka je ko amin a kafa ma suka je kaji malam sani suka yi karambani suka je wani gida wai sun je wajen yar gidan ta kole ko ta gansu a ƙasa tsaitsaye ta aiko ta ce wurin wa aka zo aka ce wurinta ce ta wurina aka ta ce wurinta aka lallabo ya zo ta yi magana ta ce to ba yanzu dai amma dai ai waya ga waya ga namban waya ai waya da aka yi waya aka tafi waya ko so ɗaya bata motsa ba ko ta ya aka daga nan sai aka yaya ma <laughs> kun a kafa a kafa a daga nan ta ce wai ya ma aka suka zo wurin ta ma a kafa suka zo daga sama fa ta hango su ta gansu a kafa to ma an yi sa'a ma mai gadin da ya basu suka ma su samu suka yi magana da ita wani gidan ka tafi a ƙafa? wallahi sai sun hada ka da kare na taba gaya maku nan a wani masallaci mun rika guntula kan aka tashi limamin yayi faɗa ya ce mutane sai su rika cewa ƴaƴansu ba su samu mazan aure ba bayan kullum muna ta wa'azi kun akwai matasa na son aure kai ka rufe ƴaƴanka a cikin gida ka zo ka ki yadda a je a gansu kuma ka ce ba su samu aure ba wani ya ce shi ya ba da izini a je gidan shi an ce to ba kwa bari sai masu motoci suke zuwa ya ce ƙarya aka yi masu sukan in yanzu gidan shi a shirye yake ga gidan shi ga adres a ba wani mai keke na fef yana ji ya ce yawa alhamdulillah shi ma ya je ƙofar gidan ya faka ya faka keke na fef a ƙofar gida ya ji ubansu ya sallama kawai arha wannan ya faka keke na fef ya aika shi bai masa wanda yake nema wajen su hudu ne shi dai duk ta fito yana so kawai ya aika maman ko ta leko da ce wai wancan mai keke na ɗin shi yana nufin saboda baba yaran ne ya je masallaci ya yi magana ya zo ya zo ya faka keke na a kofar gidan wallahi ka je ka ce mai in bai bai wurin nan bayan za mu sako kare ya galgala wani ɗan banza a mai keke na ga haka yi wai bur bur bur bur kawai ya sulla da <laughs> zari ko ina nan za ga ana yi amma laliba ka kai ta yi wata ra'a kai ta yi aka na wala murtala ai kaza kaza kaza kaza ina ya ce ayan ku sai na zai ku ya ku mutane na zuwa su zo su ce a je yarinya ta aiko ko maman yarinya ta aiko in aka kira yarinya ta ce da wata irin mota aka zo to ko turawa kai wani gidan wallahi ba wai kai ka je ba ko wakilai ka tura in suka ga sun rena motar nan in ba sa ba za su saurari maganar nan ba ko roku za su yi kuma to na ruwan da cije da mota su dai ba an ɗauki dattijo ba mai mutunci a kai shi kawai ya je a yi magana to aka gan shi motar da aka rena wa kuka dawo ba za ku ba shi kenan an koro ku to ba shi kenan ba sai su rike abinsu karambani ne ma ko na ji ma gaskiya ko ta kwarya da abokin burbin ta ba ta in ko ka fada cikin akushi eh, za ka kwata-kwata za ka kwakwata to a je karambanin ka yi kai ka wa alaikun salam ɗanta ne an ce maka suna da yana da 'ya'yan da ita da kuma wata matan to sai yi ta kyauta da aka yi manata kyauta sai ta ce ita bata yadda da wannan kyautan ba har sai an je manzon Allah ya shaida ai tsoro take kada rikici ya taso daga baya Salihan dama ba sahabiya ba ce salaha ce mana ana maganar salahiya ai ta kare amma dai wa'azin muke so ka fito mana da shi kai na salahanci eh, ita ce ta gode kawai ta shuru sama baka tunanin ita ma tsoron rikici ta ji baka tunanin tsoron rikici ta ji kada mijin ya mutu a zo a yi rigima da abin da ya ba ɗan a ce ba san da shi ba ba san ya ba shi kyautar ba na shaida take so a kafa cewa da gaskiya ba shi tana zuwa samu wata rigima daga baya to amma dai duk ko haka din ka ce ma da yanzu wata ce sai ta yi shiru ba ta ma so a san ma ya bashin balle ma a ce a je a shaida ko balle kuma an san an je manzon Allah shi zai faɗi gaskiya kuma kaga da aka je annabi ya ce ba zai shaida kan zalunci ba shi ma ba sai dawo ya warware kyautar ba ma yace da zalunci ne ko ba zan iya ba su duka wana bari bari ne muka ce malaman fikihu sai suka fitar da fikihu da dama a nan wurin aka ce ba a yin kyauta ta kyauta ta ganin dama a kan 'ya'ya kuma a bambanta to amma idan kyauta ce ta bukata wadda kowane tashi tasowa ta yi to wannan lokacin ana kallon bukatar kowa ne akan abin nan ɗinsu idan ka lura wajen tarbiyya ya mace ta fi bukatuwa wajen hidima da abubuwa da yawa fiye da ɗa namiji ko da wajen abubuwan da suke amfani da shi ne yau da kullum ya bambanta da namiji da mace wani namijin ma fa bai shafa mai gaba ɗaya kai kyau kacar kacar ba abin da ya dame tawa mace ba shafa mai ba abin goje kauje babu irin waɗannan abubuwan ba zai yi ba dole ne sai na buƙatar wasu abubuwa fiye da namiji Tawa. sannan bayan haka nan ga abubuwan su irin na dauran da suke da shi wata-wata dole tana da bukatar irin waɗannan dan duka ba ta abin da za ta sayi wannan abu kuma ita ba ta iya zuwa ta tambaye ka a matsayin ka na baban sai dai ta ce ma tana da bukata kawai to ba za ka matsa ka ce bukatar mi ba kai kuma tunda ai ka san tana da abubuwa waɗanda ba daidai take da namiji ba sannan namiji zai iya fita ya nemo sai dai dan an lalace kawai amma da ai namiji shi yana sana'o'i yana iya fita ya nemo wani abu mace za ta yi sana'a in ba da 'ya'yan katafawa ba su ne yanzu ana kankare su ma za su zo wurin suna ta ɗauka yadda namiji ke ɗaukar kankare su ma suna ɗauka biya su amma yan musulmai ta je ta ɗau kankare ba daidai ba ne haka a batta ma ce wannan ai aibi ne hada aibun to haka irin waɗannan abubuwan ya bambanta sannan kuma zai iya yiwuwa wannan babba ne wannan ƙarami ne wannan babba yana makaranta babba wannan yana nazari school wannan aka ce bukatar shi ko tambayar shi kai ka ce mi za a yi ma sai ya ce chocolate shi kuma wancan yana so ka sai mai laptop to sai maman shi kuma ta ce shi ma tun da takular ya ce amma duk da haka kudin da aka sai ma wani laptop sai ta ce shi kuma wani sai mai keke ta gangara a cikin gida Shi ne adalci a'a inda hali an sai mai ba komi amma dai a yanzu bukata ta ai adalci shi ne, radda bukata shi ta zo shi ma ai mai a lokacin da wancan ake sai mai abun nan ake ba shi transfer dubu ɗaya ya tafi makaranta ko a sai mai wani abu shi kuma wannan pampas ake so mai koyaushe ya kare pampas koyaushe pampas to zai kuma a ce shi ma wancan a ba shi daidai kuɗin pampas kai kowa daidai bukatar shi ake kallo to haka su kansu mata wajen adalci da yawa su abin da suka ɗauka adalci shine duk abin da aka yi ma wannan a yi ma wannan kuma lokaci ɗaya ba shine adalci ba adalci shine wannan ba ta da lafiya yanzu a kai ta asibiti ke ma rar da baki da lafiya a kai in kuma kina so ke ma yanzu rashin lafiyar da akai ku asibiti tare amma akwai rikicin da aka taba zuwa nan wata ta yi rashin lafiya an kashe kuɗi an kashe kuɗi da yawa kuɗi wajen dubu ɗari wannan ita ma sai ta ce ita kuma sai an ba ta dubu ɗarin da aka kashe ma wancan asibiti wai shine an yi adalci ita tun da aka kashe ma wancan dubu ɗari ita ma ɗauko dubu ɗari a bata ita kuma lafiya lau a ki bari ce ma ki ciyo wata biredi ne ita cin biredi take yi kaman wannan bugun katon komin girman shi sai ta murje shi to kaga kullum sai an sai mata guda ɗaya kenan ita kuma wannan ba ta ma cin biredin sosai ko kuma watakila ta ce ni ba na cin biredi ni masa nake saye da safe to ka ba ka so ma wancan biredi to masa ta nawa za ta ishe ki a a sai dai abin daidai kuɗin biredin ba shine adalci ba Masa nawa za ta ishe ki yanzu ke ma nan in kina cin ta dubu ɗaya ga dubu ɗaya in kina cin ta ɗari biyu ga ɗari biyu ke ma ci masa ba duk kowa ya karya ba to amma sai ta ce sai an bata kuɗin masan daidai kuɗin biredin da ake saida in biredin ɗari biyar ne dole sai an bata ɗari biyar ta ci masa ɗari ta soke ɗari hudu kuma shine adalci ba haka ba ne ba gaskiya ba ne haka bukata ake kallo kina da bukata ba ta da bukata wannan misali an mata sata an sace mata zannuwa wai kamata a soma zannuwa to amma sai su ce sai an so masu su duka ita ma a so mata in an so mata hudu ita ma a so mata hudu yanzu ita kuma ta hada da nata ita kuma wannan an sace bata da ko daya sai hudun yanzu da aka so an yi adalci to haka fa ake rigima da matan nan haka su suke cewa shine adalci duk abin da aka yi ma ɗaya sai an ma ɗaya shi yasa mahaukatan sai kaga an yi masu zannuwa iri ɗaya kamar belbela sun fito fafaf fafaf iri ɗaya wai su adalci shine a so zanen iri daya kala daya to kalan jikinsu iri daya ka auro duka mata in za a so sai a kalli kudin daidai kudi iri daya amma ba kala daya ba kowace ta zaɓi kalan da ya daidai da jikinta ya mata kyau in wannan baka ce ta san kalan da zai mata in wannan fara ce ta san kalan da zai mata wankan tarwada ko kuma ɗayan wankan ni ban san shi ba amma akwai kayan da mutum da ya sa zaka ga yayi macin da jikin shi akwai wanda ba zai yi ba to su sai su ce wai dole wai adalci shine ka so musu in kana da mata hudu dole sai ka nemi a tamfa kala hudu iri daya ka so musu in suka fito za su tafi wani wuri kaman belbela iri daya shine adalci shine hauka dai sai ba kalar jikin ku daya ba kowace sai ta sa kalan da ya mata ta sa kalan da ta ga yayi mata daidai sai ta sa wani kuma shi so za a tafi a hanya a ce to dun matan shi ne to dama matan so kake a kalle su matan advert ne Wani an gansu da zane iri ɗaya da gani an san matan shi ne sai ta kallo eh to maukaci ne wannan ai so kace a ta kallon su in sun fito din su asabi wani wuri a ta kallon su ana matan wani ga matan wani ta yadda duk da suka fita ma an sani to me an fa'ida wannan ni kace a ta kai da ta mutum ya yi ƙoƙari ba ta shiga ciki ba in yara ne ba a yi masu kyautar bajinta ɗayan dolan cewa zai yi amma in mata ne ana yi masu kyautar bajinta don da girmansu wannan ba ta bacci sai ka kwanta wannan kafin ka dawo gidan ta kwanta sai ka tashi kyautawa za ka ba mai bacci wannan ta bajinta ce ranar na ji ana rigima da wani wai ita matan gaba ɗaya irin waɗannan 'yan abin da ake sa singlet da safa da ƙandis namijin gaba ɗaya ta ba ta wankewa sai dai shi ya zo ta wanke abin shi ta wanke abin shi ne wata ke mata nasiha ta ce haba min za a ce mijin ke dawo sai shi zai ta wanke waɗannan abubuwan ta ce eh ta sani wai amma abin da ya sa namiji ba a saba mai ne yanzu in ta saba mai tana wanke mai wai da ya zo ba ta wanke ba sai ta mata faɗa sau da aka nan ya zo ya yi ta sawa ya yi ta sawa sai da ya zo ya rasa wanda zai sa gaba ɗaya sun ƙare tana kallon shi ya kwaso su yana ta wankiya yanzu wannan idan akwai wata mai wankewa wannan ba ta wankiya in ka tashi kyauta ta bajinta sai ka ba wancan ka ba wancan duka daidai ku auna abin sai ka ba su duka gaba ɗaya wannan ka tashi ba ta kyauta wannan ka tashi ba mai wanke wannan tana wankewa da daɗi ba daɗi da sanyi duk kullum da in ka zo za ka tara wata ma sai ta wanke ba ta goge to ita wannan gaba ɗaya ta tara masu him ka zo ka rasa wanda za ka sa ko ɗaya babu ka ɗau abinka ka je ka dukufa kana ta wanki to sannan ka tashi raba kyauta kuma sai ka zo ka ɗauka ka bata a za ka dai sau mata biredi yadda ka sau can gidan don biredi wannan abincin ta shi ma ka gana ma ka ƙi ka ce ci ɗumame matsiya ce tun da baki amfanuwa ci ɗumame ai abincin wajibi aka ce a baki ci ɗumame an ba ta abincin dole ko dole ne sai sai biredin ba dole ba ne kin dafa abincin in kai tsiya sai ka ce ba za ka sai biredi ba ci tuwo ci dumamen ki da kika yi ba ka wanke wanda sannan ki zo ki ce a baki a miki kaza dole ne sai an so wannan dafa dodebo shinkafa dafa da safe yadda kika shin wahala wajen wanke singlet yanzu ci wuya wajen dafa shinkafa da wake ki ci da safe ko ki ci alale a shi kenan ba to amma duk in ka ga dama sai ka kyale waɗannan kawai kai ta yi kai dai ka samu lada ka rubuta su ba nan ma an gama amma dai ba haka ya kamata ba to amma fa ya auro yan boko kenan in kana so ka gaskiya ka je yau ka samu yarinya ta gama karatunta tana ji da kanta ita dokto kai dokto ku ga yadda za a yi karo a gida mhm. za ka zo ka ce wai kai i need educated highly educated za ka ga highly ya kuma highly educated ita digiri kai digiri ita masters kai masters ita doctor kai doctor wallahi sai kun rika karo a gida a nan garin na san wanda shi doctor ita doctor don ku gane ma akwai renin wayo a cikin abin ran nan kawai ta zo ta je babanta shi kuma ya rasa yadda zai da kuɗi aka cire zakka sai ta ce a sa mijinta a ciki aka sa mijin aka ɗauko miliyoyi aka bada su kuma suka zo shi kuma ya gina makaranta ya gina abu makaranta ta fara tafiya ta fara a ah, ba ranar nan kwatsam malam sai ta ji aure ta ji kai ƙara gidan kawai uban ya kira shi ya ce ya eh, haka <laughs> eh, eh, wakilai ya za a toro da ya ce a ah. da mu mun ɗauka lokacin da muka ganka cikin wani hali muka ɗauki kuɗi aka baka zakka mun ɗauka ne saboda kai ma ka zama ɗan wani abu ka ɗan ɗaga you know but uh, but uh, kai yanzu sai ka je sai ka je kawai ka ɗauko wata hanyar da mu ɗauki kuɗin mu baka kuma ka ɗauko kishi aka ka yi maɗiyan mu to in dai har magana auren nan da gaske ce muna baka shawara kafin a kai ruwa rana da mu da kai a dawo mana da kuɗinmu shi ne ƙarshen magana dama shi yasa na kira ka sai ka je kai tunani to kaji kakka manta fa ita ma matarka dokto ce kai ma dokto kuma matarka komi za ta iya yanzu kuɗin nan haka ɗauka ma ka bata ita ma za ta iya sarrafa su yadda ka je tunani za ka sarrafa don haka yanzu sai dai ka ɗauki ɗaya ai da new wife ko kuma awamoni kudi sai ka je ka zaba to kaji malami kai kai ne za ka yi eh to ka gani ko to kaji ko da kudin su amma hade ko cewa in ne sai koro matai amma fa da kudin su yin ba ka waɗannan suka mutsutsuke ka ina gaya ma sai ka da za ka sa kanka to haka ake yi in ka ga yanzu mai kuɗi ya ɗauɗiye shi ya baka kuma ya ɗebo kuɗi ya baka to ka jira abin da zai biyo ba wallahi ka jira abin da zai biyo ba ba wani taimakon ka ɗiye shi yake so ya taimaka ba kai ba in za ka ansa ka ansa da sani amma fa sai ka zama yadda ka san ɗan wake sai yadda aka yi da kai to mala ka za su za su mai da ka babu wani daraja ba a cin kuɗin su a banza in ko ka ga ka ɗiye shi ya taimaka kuma ɗiyan nan duk abin da suka ga dama sai sun sata kana zaune a gida za su zo su ce za su yi tafiya ba ka ba sani ba yaushe ta kai passport ɗinta yaushe aka yi visa duk baka sani ba ka da yi direct tafiya yaushe za ku dawo su ce sai ka don mu kuma ita kaɗai gare ka kai to sai ka yi daga nan ta zama wani abun nan ba to haka ake yi a wasu wurin fa kuma kai kayo ka ji daɗi to ma dai ta malam abubakar na in ya ji daɗi ana taya shi murna ka ji malam abubakar ya ce shugaban masu hakuri ya ce in ka ji daɗi to ana taya ka murna ka sha gidan haƙuri ne ka sha maganin ka sha gidan ka zo gidan haƙuri ne saboda haka abin nan ne za ka ɗauko ka ɗauko kuma su kawai su riƙa yi su ya su yadda suka saba abin su su ya su ƙwarya ta bi ƙwarya da ake magana martin equality ba na shari'a suke kallo ba su ibn taymiya ibn qayyim cewa suka yi musulunci shine martin equality na ƙarshe ni musulmi ke musulma an gama samun abin nan to ba fa yanzu ba amma wannan su abin da suke kallo daban to in kuma mutum zai je to ya je ya jiyo ni dai na gaya maku a nan garin an je neman aure kuma ina sanar da inda aka je neman auren ina sanar da wanda suka je ina sanar da wanda aka je neman auren aka je aka yi magana shi shugaban tafiyan neman auren sai da ya ƙi zuwa ma ya je ya ga baban farko don ya saba da baban ya je ya gama man yarinya ba matsala ya zo ya keɓe ya ga yarinya ya gaya mata ba matsala kin yadda ta ce ba matsala a je wurin babansu duk abin da babansu ya ce ya yi malam da aka je wurin baban nan sai ya ce mai ne?" kai na lura kana gaugawa wajen magana aure ni fa so nake sai yarinyar nan ta gamsu da magana auren nan sannan a yi shi ba na son a auri iyata ta je ta dawo ya ce gaskiya ne ya ce to amma kai na ga kana gaugawa wannan magana auren ba maganan sai da fili ba ne ko maganan sai da gida wanda za a ce yanzu yanzu nan da an zo za a yi a gama ya ce masa ya ce saboda haka ya ce sannan kuma ka sani su fa 'ya'yansu a nan aljanna suke fa to za a ɗauki hara a kai gidan wuta ba a lallashe su ba dole sai an bi a sannu sannu su 'ya'yansu su 'ya'yansu a gidajensu aljanna fa suke to za a ɗauke su a kai gidan wuta kaga dole sai an bi su a hankali ana ta lallashin su ana ta lallashin su sun yadda a kai su gidan wutan nan to sannan sai a ce to shikenan an yadda a yi aure to kai ba a gama wannan ba da kai kuna ta sauri mutumin nan ya koma ya ce to ya shiru aka yi ta mu gafa dawa su kuma su: haka ne haka ne haka ne haka ne ya haka haka ne haka ne alaji ya ce to shikenan alaji za mu koma ya ce to baka ce komai bai ce me zan ce to ni na zo ne in yi hanyar da za a dau ƴaƴanka daga gidan aljanna kai su gidan wuta in yi hanya su alaji ne haka ai ban kyauta ma ba ai ban ma adalci ba gwaji dai abin a hankali din har da suka yadda in sun yadda za su gidan wutan nan to a kai su amma ba da ni ba wallahi ina ga ma wannan aikace ne ina ga muku ya je ya dawo ya gaya ma wanda ya tura shi ya ce to mun je mun yi magana amma ka da ji mun yi magana da yarinya ta ce ba matsala mun je wurin babanta a matsayina na saba da shi haɓa ce man yake yi a ni duk abin da ne a gidan shi ya yi to amma yanzu mun mun je ka ji abin da yace saboda haka in kaga ka ci gaba da maganar neman auren nan to da Allah ka tura wasu su je su ci gaba da nema da zuwa wurin shi a yi mai magana amma ni ba zan yi sanadiyar in ɗauki ɗiyan mutum tana gidan aljanna in sanadiyar a kai ta gidan wuta ba ni wallahi ba zan yi ba so da aka ne yanzu in kaga za ka tura za ka ci gaba ka je ka ci gaba in za ka tura wani ya je ya ci gaba a yi ta lallashi har da ta yadda za ta gidan wuta to sai ka zo ka ɗauka in kuma ba haka wani dai magana nan na cire magana nan da Allah kada ka ƙarasa ni ciki kun je da kai wannan bai daidai ba haka aka ce abu ya ce gidan wuta ƴaƴansu gidan aljanna to kai yanzu ka je ka ɗauko ɗiyan mutum ka kai ta gidan wuta ai kai yi babban banna to gidan wuta ne to haka fa gidan talaka yake ake kallon ka gidan to kuma ka je ka ɗauko ɗiyarsu ka kawo ta gidan wuta ɗara raka haƙura ka bar masu abinsu su bar su a gidan aljannan nan ko kuma in sun samu wani gidan aljannan irin nasu su kai ta can hmm? ko wanda ya fi yawa wato kaji to shine ne to kunji kun ji saboda haka nan malaman fikihu sun yi ta maganganu akan irin wannan sannan wajen maganan kyauta kamar yadda aka yi magana in mutum bai hauzi ba in ba baban shi ya ba shi abu ba in kai hauzi duk wanda ya baka kyauta in dai ba mahaifinka ba ne in ka riga kai hauzi bai iya cewa ya kwace ka kuma kana da ikon ka sarrafa ta yadda ka ga dama hauzi abin da nake nufi kamar yanzu akwai raguna a can daure sai na zo na ce maka ofisa na baka rago ɗaya in kana so ka zauna lafiya ka ɗauka ka mori ragon nan to tun yanzu je ɗauke shi daga wurin ko ɗauka kai ka koma can ka ɗaure ka ce ka ajiya a can gefen inda ba sa cikin garken ragunan to ka yi hauzi kenan ka ɗauka amma na baka rago ka ce sai gobe da safe za ka zo ka cire sai na mutu cikin daren nan to gobe rago ya dawo gida ba ka yi ɗauka shi Allahumma illa in an tara magada suka ce tun da baba ya riga ya bada to a bashi to wannan dole sai sun zarta in ba ka ba za ka yi ɗauka shi ba kuma ya riga lalace to amma wannan in baba ne ya bada shi ko yaushe ga dama ya kwato abin ya dawo da shi ya samu ya kwato ya kwace dawo da shi na to wajen amfana da ita fa shin kai kyauta ka amfana da abin in kai wani ne a'a in kai baba ne yi eh. za ka iya ɗauka abu ka ba ɗanka kyauta kuma gan kana amfani da abin kamar ka ba shi mota a ga yau ka hau motan ko ka ce ya kawo ma motan ka hau kuka wani abu da shi za ka iya wannan ko ka ba shi jari ka sa shi kasuwa ka zo kawai yanzu gobe ka je ka ce ban dubu goma nan cikin shagon nan ka ɗauko ka saka aljihu wannan duk za ka iya yin haka amma wanda ba ɗanka ba ba ka iya yin haka in ka riga ka ba shi kyauta to ba ka iya zuwa kuma ka riƙa cin moriyar kyautar in kai haka nan ba kai daidai ba kaman ka bada ka dawo ka yi amai ka lashe kaman ka ba mutum dubu ɗari ka ce ya hau mashin sai kuma ka ce ya kai ma yara makaranta ko kuma kai ka gamu da shi ka ce ɗan goya ni ka kai ne nan bai kamata ba wannan ba kai ba abin nan ba amma in abin da kai sadaka da shi ne kuma wanda za ka iya amfani da shi na dole wanda ba na dole ba kamar misali ka ba da zakka ko ka ba wani zakatul fitri ko ka ba shi kyauta ko ka ba shi wani abu ka je gidan shi kuma ya dafa abinci ka ci wasu sun ce maka makaruhi ne wasu sun ce ba komai tunda ka riga ka ba shi shi ya abin da yake so da shi sai kai kuma ka ci ba shi ya kai ka ba ai amma ya zama daidai abin nan bane wasu duk da haka suna gani akwai karhanci da baka ci ba da yafi tunda kai ka ba shi asalin abin to amma in kai kyauta ko kai sadaka inda labudda minhu ba kamar a ce kai ka so gloves din nan sai kuma yanzu sai gashi ka zauna kana samun hasken kuma kana rubutu da shi ko aka kunna fanka kai ka fankokin kuma kana amfana da su ga su wannan ba komai dan labudda min ba za a ce ka shiga masallacin ba ba za a ce kana ciki a kashe ba kuma ko kuma wani abu mai kama da wannan ya dan fito na'am dan fikihu ne ku hada shi da abin saboda yana da kyau mu ƙara nan hmm. eh eh eh eh eh shi ma nan malamai sun yi sabani cewa ya misali kamar yanzu wani ya yi ma 'ya'yan shi alkawari ya ce ya yi masa alkawari wanda ya haddace ƙur'ani zai kai shi hajji to sai kuma wasu suka haddace wasu ba su haddace ba to abin nan nan ya kai su hajjin koko ba zai kai waɗannan da suka abin nan ba wasu sun ce za su iya kai su wasu suka ce ya haɗa su ya kai su hajjin gaba ɗayan yana da hali shi ya fi saboda waɗannan da ba a kai ɗin ba idan ba kai su ba sai su sare su kuma wani zai iya jin daɗin da ka kai shi da ya dawo shi ma sai kokari ya hadda ya ce hadda ma ban yi ba baba ya man kai baba mai karamci ne ni ma bari mai karamci haka aka faɗi cikin wancan binzar da muka yi na maganar tarbiyya suka ce in dai kyauta ce ta tashji'i to in za a yi ma yara a jinjina ma wanda yin a bashi shi ma wanda bai yin ba a samu wani abu a bashi ya fi a kan a hana shi kwata-kwata don aka hana shi gaba ɗaya sai ya sare kwata-kwatan ya zauna tun da an ɗauka lalatacce bari ya zauna a lalataccen eh. Eh. ba dai ka samu wasu sun yi ba kawai in kana da hali kai su gaba ɗaya kawai ya fi a kan kin kai sun cewa wani kuma in ya zo ya ce to ai tun da haka ne wari ya zaman shi ya ce tun da dai wani su aka kai suwa da ko ba mu yi ba mu ma za a iya a kai mu daga baya dama mi zai rage ma duka da kai wanda abun nan su ka so ne su karfafa gwiwa shi wanda Allah ya so ya abun nan kai iya yin ka kawai ka samu shi kenan wanda baka samu ba kawai ka kyale shi ya fi ma akan ka yin wannan din shi kuma ya lalace daga baya ya ma koma maimakon haddan gaba ɗaya ya zama dan titi ya fita daga gidan ma gaba ɗaya ya ce ai dama mu tuntuni ba a son mu ma dama tuntuni sun gano cikin 'ya'yan akwai wanda ka zaɓa ko ba su yi haddaba da su ne da sai ka kai su kaga yara suna da wannan abun ka kallifa matsirkitin da aka faru ka kallifa adalci irin na annabin Allah annabi yaqub alaihi salatu wassalam amma kalli dan karamin abu da ya faru dubi rikicin da aka yi tsakanin ƴan uwansa da annabi yusuf ka ga fa dan karamin abu ne kuma aka ce mu koya saboda wannan abun dan karamin wannan dan zame zabin nan din da zaka kalla wanda ba ma da niyya yi ba tunda dan shi yazo ya ce ma baban yayi mafarki ba abin nan bane yana magana da su yana magana hir amma da aka keɓe tun da shi yana da wata muhimma ta magana suka ga kawai an yi so biyu so ɗaya so biyu ana zama da shi ba zauna da su ba kaga duk shi haifar da waɗannan matsalolin ya fito ko to da haka wannan shine fiqhun da yake takaitacce da malamai suka yi ta magana akai haka nan wajen kyauta to shi dan ne aka ba kyauta aka ce shin in zaka taba sai da izininsa? sa ko in ka anshi sai da izininsa? aka ce shi ba, ba in zai ɗauki. ku kalla wajen girman hakki ana gabatar da mama akan baba amma wajen girman iko ana gabatar da baba ne akan mama bai fito ba wajen hakki na a tausaya ko ai wani abu uwa ake fara kallo a bangaren da amma wajen shugabanci nawa zai ba da umarni a yi ko kada a yi baba ne farko domin shi shi yana iya umartar dan yana iya umartar maman ma da kanshi ana taba gaya maka wani na aka ce mai ya zo zai aiki ɗan kawai ya ce ya ce kai an shi kuɗi nan ka je ka so mana ko sai ne ko ya so masu wani abu sai ya ce mama ce ta aike ni sai ya ce to to je ba maman kuɗi ka ce ita ta so min to sai zaɓa <laughs> to je ka ba maman kawai ka ce ita ta so min kawai ka je ka ce ita ta fita ta so min kosan nan kawai ta kawo shikenan sai zaɓa wanda zai aiki za a yanzu wajen ba da umarni ko wajen shugabanci uba ne shugaba amma wajen tausayawa mamaci ce abin nan ba ita take da rauni sau da yanzu a taimake ta a fara tausaya mata a fara jin tausayinta a kyautata mata amma wajen umarni wane ne shugaba to uba ne shi ne shugaba in zai ba da umarni shi zai haɗa kowa da kowa don shi ne zai iya zama ya ce ku zo ku da maman ku duka ku zo ku zo nan ku zo duka ana kira amma maman ba ta zama ta ce je ka ce baban ku ya zo sai dai ana yi mu ko ce ya zo ta yi ta ce ka zo sai kai ka zo ba daidai ba ne haka ita ce za ta ce tana so ta ganka sai ka tsaya sai ita ta zo ba ta ce kai ka dawo ka zo ba ka zo ba shi ne daidai ba shugaba ba shi ake kira a ce zo ba kai da ka san shi ne shugaba kai kake neman ka gan shi ko ka ce kana so kai magana da shi a ce kai ka zo ba ka ce shi ya zo ba to amma mu ga ga yanda to shi ne sai suka yi sabani shin ita uwa kamar yanda baba yake iya kwace kayan da misali don wata maslaha ko kuma ya ɗiba ba da izinin shi ba misali yanzu yana da shago ko yana da wani abu ko kyauta ta wani abu ya anshe ko shi ya ga yana da bukata ya ce kai wannan abin ina son shi ya ban mai ya anshe wannan ko bai so ba shin mama ma tana da yin tana da daman haka malamai suka ce ba ta da daman yin haka amma in ta yi a kyale ta to in wafe ne fa ƙananan abubuwa nefa. wannan ita ba sai da izini ba ita ma ta yi amfani da shi ba komi kamar misali kyautar yara ƙanana wadda ba ta yi girma ba malamai suna maganin cewa idan kamar yanzu kyautar da ake ba yaro yan ƙanana yan kaɗan irin yan ɗari biyar dubu ɗaya maman shi za ta an shi sai ta ce kawai aje ma in ta aje ajewa take kashewa take yi to ba a zo a tambaye ta a ce ina kuɗin wane da ake ta baki dubu ɗaya ko kuma wani abu ba wanda zai tambaye ta sai a ƙyale ta a ban mata wannan to amma in babban kuɗi ne to wannan ba ta iya kashe sai da izinin baban kamar misali an ba shi dubu ɗari to ba ta iya ta kashe dubu ɗarin nan a ce ina dubu ɗarin nan da aka bawa ta ce na kashe a su wannan malamai ta su kai to sai da izinin uba in ana so a saya mai wani abu ne ko na kaddara ko ya ce a wannan tun da dubu ɗari ne a saya masa tunkiya ko a saya masa wani abu a saya masa yafi akan ta kashe shi yasa suka ce kuɗin da ake tara masu ranar suna nawa ne ne na idan an yi suna wannan ta kawo turmi wannan ta kawo dubu ɗaya wannan ta kawo dubu biyu ta tara dubu ɗari kudin wane ne na kudin yaro ne to in na yaro ne to ba za a kashe ba ko abin da ya kamata a sai mai hannun jari ko a sai mai tumaki ko a sai mai awaki idan kuma nata ne to ita za ta kashe su kenan da izinin abin nan to yanzu su ya suke yi ya kuke yi da kudin nasu ne ko mhm. inda ni dai ban ga wani yaron da aka sai ma akuya ba a yanzu dai na ba da waɗannan kuɗin nasu ne su a wurinsu abinda suke ɗauka nasu ne su aka ba ji ba <laughs> eh nasu ne ko to saboda mai suka zama nasu na ji ba su ce adashe suka yi hidimar su ce saboda za su biya in an kallai a haka saboda an ba su su biya ne to nasu ne za su biya kuma amma su ke biyan ko kai kai idan ka zo ta haihu ana son matan mutum idan ta haihu kamar yadda salur usaimin ya yi yake cewa ya ce idan ta haihu yana da kyau a yi mata kyauta ko a mata kyautar kuɗi ko a mata kyautar zane kai a matsayinka na mai gida ka ɗauko wani abu ka bata kyauta ka ce wannan na baki ne saboda albarkacin wannan haihuwa da kika yi Allah raya mana Allah ya ma na albarka ka bata wannan kyauta amma sauran mutane da suke badawa wasu suna bata dan za ta biya wasu kuma suna bata dan kanta wasu kuma suna bata dan jariri ko to wannan shine kawai bambancin abin to amma aka rinjayar cewa ita aka ba kaga mun huta amma na za su ce ga turmin zane a goya jariri ko a goya jariri ga dubu ɗaya a sai ma jariri kwalli duk kwalli <laughs> eh eh a rigar jariri dama kai in ka ɗauko kai sai ka so riga ka so zane ba wa ake ganin ka ba dama amma ko ba ko jariri ita ma rigar jariri ko don in ta kai wata ba ko jaririn ta ba rigar jariri ta sa siket din jariri ai duk wanda zai kai gidan haihuwa in ya hasai riga an haihu ya sai riga wani ba hasai ya tambaya mu mace ce ko namiji sannan ya sau rigan to waye ba daga nan kai yanzu a urfuwa aka ba alaminu jaririn ko uban jaririn aka ba wannan gajeren wannan wannan gajeren wannan baban ko a hanci zai sa shi na ko kuma a ce in ba sani ba sai a ce sai dai a sai unisex gaba daya a ce to tun ko mace ce ko namiji ai wannan tambayan da ake a ce namiji ta haifa ko mace sai aka haɗo da turmin zane da riga ya nuna turmin zanen nan ita aka ba rigar kuma jaririn aka ba ko za a kalli abin ne ko turare ka haɗa ka bada da shi abinda take ɗauka da taje inda uwa ce ita da tazo? in ta fesa turaren nan ta ji kamshi ba ta ta ita aka ba turaren sai ta ce wannan dan abun ita shi aka ba jaririn nan ta ce ah, ai ko kaga an bani jariri mai kamshi ta fesa ma jaririn an bani turare mai kamshi ta fesa ma jaririn nan ba ta ta ita aka ba turaren nan ta san abun nan tunaninta na jariri ne eh na eh mai turaren yawa to kaga musamman mai san bai da abun nan mai mai sauki sai ce jariri aka ba dan haka ina ganin mu huta a matsayin cewa in an yi kyautar nan ita aka yi mawa ya fi mana sauki a kan kwakwalo cewa jaririn aka yi dan jariri jaririn aka yi mawa sai an nemo aiki sabo to amma an ba shi ayaba misali ko an ba shi lemu sai ta ta ci kuma ta ta ba wasu yaran misali da izinin shi aka yi haka amma ita uwa an ba ta daman wannan ta sarrafa wannan kayan nashi tun da ƙananan abubuwa ne kusan muna maganar ƙanana ne amma yana da wata babbar dukiya wannan sai baba ya shigo ciki sai ya sani sai ya ba da izini amma ma ka ba zai yi ba na'am ba ba za ta iya ba ba za ta iya ba in dai har ya ansa a ta ta ce ta kwace kamar kakan mutum ya bashi abu sai maman ta dawo ɗiyar kenan ta ce ita ta kwace ba ta iya ba sai dai in ta kwace a kyale mata tunda ita mahaifiya ce ba a fajayya da uwa in dai ba saban Allah aka yi ba ko ka ji wani abun baka ji daɗi ba kawai ka haƙura in dai mahaifiyar ka ce ta yi kawai baka ji daɗi ba ka haƙura mun yi magana nan cewa ta zo ta ce ma matar ka ga matar ka ba sa shiri ta ce kai matar na a sake ta ka ce kai ko kana son ta ce ko kana son ta ka rubuta ita ba na son ta ne cikin nan sai ka haƙura ka ce to Allah ya bani ikon haƙura da abin nan Allah ka bani mafita sai ka sake ta ka je ka gaya mata ka ce ina son zama da ke amma ba zai yiwu ba tunda mahaifiyata ba ta son ki ki haƙuri ki haƙuri ga guzuri ki tafi ki je ki nemi rayuwar ki ki haƙura mahaifiyata ba ta son ki ba ni iya rike ki tunda ba ta son ki ki haƙuri ka ba ta haƙuri ta tafi amma ba za ka zo ka ce wai kai kana son matar ka mahaifiyarka ta ce ba ta son ta ya kake neman a ba ba yadda za a yi in dai ba kai dan wuta bane to kai hakuri da ita kawai saboda imamu ahmad da aka tambaye shi cikin silsila min amalil qulub a irin wannan yace maman wani yace maman shi ta ce ya saki matar shi ita kuma yana san matan nan sosai yaya mafita sai yace in da ma can kana kyautata mata tintini ka riga ka samu aljanna ta dalilinka ta dalilin ta to kakkaba ta aljanna ka yanzu kai mata da'a in kuma dama tuntuni ka riga ka zama dan wuta ka sassaba mata tuntuni ba iyaka kai dan wuta ne to sai dai ka ƙara nisa a wuta kawai sai rika ba ta kai kana so to ka ji yadda ya ce masa don haka in kana da mata dole ne ka sa ta ta nemi shiri da mamanka ta nemi yanda za ta zauna da abin nan ɗinta saboda mama ta so ta ji ba amma in ta ji ba ta son ta har ta ce a rabu da ita to a shari'a dole ka rabu da ita ka hakura komin yadda kake son ta ka hakura ka nemi Allah ya baka mafita in dai kana so ka tsira amma ko ba haka nan ba ka shiga masifa to su kuma yaran yanzu mata ma su kafin ma a shiga ma suke fada da iyayen dan dama tun sanda ake neman auren sai ta ce maka akwai virus a gida akwai asma akwai ulcer akwai eh? akwai hawan jini wai duk maman mutum ce hawa duk waɗannan sunan na maman mutum ne kai yau mun tsaya wani wuri kan mu karasa daidai wannan jallaye mu tsaya nan ko fa anas ai وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم العدل في الرضا والغضب من الأمور التي تنجي العبد من manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya adalci fil riba wal ghadab mutum yayi adalci ko lokacin yana jin daɗi ko yayi fushi ko kayi fushi ko baka yi fushi ba ana so kawai kai adalci min umurin lati tun tunjil abda wannan yana daga cikin al'amuran da ke tserar da bawa min lahi yawmal qiyamah daga azabar Allah ranar tashin alkiyama sau da ka shi yasa ake so a samu mutum ko yana fushi ko ya yarda ya zama dai shi dai yana yin adalci a sadda aka faranta mai rai ko ba faranta mai rai ba wa na anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah an samu hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salafun kafaratun wa salafun darajatun wa salafun munjiyatun wa salatu salafun muhlikatun kai wannan hadisin mun taba bada wajibul manzil kuma kawo shi tangaran na jin nura ne na yi mushi ko lokacin yau tun da kana nan kare sai ka tuna wani sauran ga su dika a an yi gara basa muna ce yau sai an watsa kwakwalwa abubuwa guda uku kafara ne abubuwa guda uku suna kankare ma mutum zunubi kafaratun ne wa darajat guda uku kuma darajoji ne wa salasun munjiyatun uku wato uku kenan suna ɗaga mutum matsayi sama sune ne darajat wa salasun munjiyatun uku suna sa mutum ya tsira daga shiga wuta nawa kenan sha biyu yanzu kenan ko ko nawa uku kafaratun uku darajatun uku munjiyatun sha biyu ko a tara wa salasun muhlikatun uku su kuma halaka mutum suke yi in an hada sha biyu kenan kowane da matsayinsa ga masu kafara ga masu daga matsayi ga masu tserar da mutum daga shiga wuta ga masu sa mutum ya halaka kuma uku uku sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya sai manzo Allah sallallahu kuma lokaci daya annabi zai kawo su sallallahu alaihi wasallam kalli jerin maganan kawai salatun kafaratun wa salatun darajatun wa salatun munjiyatun wa salatun muhlikatun ai ga mutum komai saurin sa ya tsaya ya ji yaya waɗannan abubuwa ko suke yace fa ammal kaffaratu waɗanda idan mutum yayi suke kankare mai zunubai fa isbagul wudu'i fi sabarati shine mutum ya rika yin alwalla a lokacin sanyi tada jiki bai son alwallan tada jiki bai son ruwa ya taɓa shi bai so mutum yayi wannan yayi wannan sai mutum ya alwalla a lokacin mutum ya rika yawai alwala mai kyau a lokacin da jiki bai son ruwa ya taba shi ɗaya kenan wanti zaro salawati ba da salawati sannan mutum ya rika jiran sallah bayan ya yi wata ya jira wata ta zo kamar daga magariba zuwa sallar shayi wannan shine wanda muka fi iya yi amma daga azuhur zuwa la'asar ba kowa ke yin wannan ba to balle kuma daga asuba zuwa azuhur ba kowa zai wannan ba na ya jira ya yi ba ko alhamdulillah an samu wannan to ai sai dai wani malami yana cewa ko da nafila ce mutum yake jira ya yi bayan sallolin to kamar ya jira wata sallah ya hada wata sallah da wata sallah dai an samu wannan an samu babba kama gashi kuma babban malami ya ce ba a nafilan to ya zai da wannan rikicin kuma mutane sun ansa sun daina yi su mutane da sun ji dama inda za su samu abun nan suka ga kawai inda dama ba sa son yin aiki kaga da aka za ka ce sun ci shawwal bai inganta ba sai wasu masu wani ma har sai sun yi izgili su ce in sun ganka kana sai kana yi kishiro banza ba wanda ya ce karya ma aka yi ma annabi suke cewa wai kai azumi shida sannan a baka wata biyu sai ƙarya ne haka suka yi ta faɗi haka suke faɗi sosai izgili suke mayi da abin na ma mutum zai ƙi yin azumin ya shuru kaga da ya huta amma maganganun da ake yi a ce duk magabata da suka yi wannan ba su gane ba sai yanzu wani shi ya gano wannan ko mutane su ta izgili akan wannan abu shine babban masifan ma da ma azumin su kai suka kawo bakin su kai shuru da ya fi sauki to haka kuma maganar nafilfili wani ya ce kuma sallah ma bayan ka gama sallan farilla an ce assalamu alaikum me na cewa wai sai ka zauna kai wasu abu ka tashi kai tafiyar ka kawai duk ka gama to da ka shi yasa wanda an sallame sai wuf ya dau wayan shi tafiyar shi ma to kuma yanzu an ce nafila ma kada yi sai a masallaci a gida ba a tuwa wanda ya ce nafila a masallaci to waɗannan abubuwan da sai su zo su sa mutane su dama haka suke so ba ma karatun ya dame su ba su wannan kan kawai suke so su ji nan su daina nafilan su dinga izgili ma masu yi kuma babban matsala kenan to to shine nan wa haka yin wannan wannan su ne to na biyu kenan ko wa naqlul aqdami ila al jama'ati sannan kuma mutum ya rika taka kafafunsa zuwa yana tafiya zuwa masallaci zuwa sallolin jam'i zuwa tafiya sallar jam'i babban abu ne to saboda haka wasu kuma sai su ki wani zai masallacin shi ne a gidan shi ba wai dan saboda wai tunanin shi ma ya bada gudunmawa ba dan ya sama ma kanshi sauki ne ki zuwa sallah ki zuwa ko ina shi ma ya yi masallacin a cikin gida shi kenan a zo gidan shi a yi sallah ko ya zo shi kadai ko kuma ya gina masallacin shi nan sai da aka yi baki sun zo su yi sallah ga masallaci babba a cikin unguwa to kuma ranar da aka mutu a gidan ai can masallaci ake zuwa a faɗi me yasa ba za a zauna da yan gidan shi su ɗaugawa su kaɗai su kai makabarta ba wannan shine guda uku na farko ko wa amma darajat waɗanda suke suke ɗaga ma mutum matsayi wanda zai sa ka sama in kana yin shi za Allah zai ɗaga ka fa ita'amu ta'am shine ciyar da abinci ga wanda bai mabukaci wanda bai da shi a ciyar da shi wannan yana daga cikin sadaka wanda Allah ke so ciyar da abinci ga wanda babu wa salam sannan kuma da yaɗa sallama tsakanin mutane ko da wanda ka sani da wanda baka sani baka ga mutane kai masu sallama in su ma sun yi ka amsa sannan wasalatu billahi su fiya niyam sannan da sallah da daddare a lokacin mutane na bacci ko da sai da muka yi magana muka ce lallai cikin dare akwai sirri tun da ga annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya gana da shi cikin dare ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi Isra'i wal Mi'raj da daddare aka tafi da shi ba tafi da shi da rana ba akwai sirri a cikin dare sosai amma sai zaka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan da aka fi karba addu'a yace sallah lokacin dare sadda aka abun nan ba da kuma bayan salloli na farilla ya fito waɗannan su ne uku su ma wa ammal munjiyat waɗanda su kuma waɗanda suke tserar da mutane Wannan mutum ya rike su zai tsira shine al'adlu fil ghadabi war rida shine mutum ya adalci a lokacin da yake cikin fushi da lokacin da baya cikin fushi yake cikin yarda dai kenan wal qasd fil faqr wal ghina sannan kuma mutum ya rika yi tsakatsaki ya rika yi tsakatsaki a lokacin da yake cikin talauci ko sanda yake cikin wadata kada sanda mutum yake cikin talauci ya zama yana yin abubuwa tsakatsaki yanzu da ya samu wadata ya dinga ɓanna yana almubazzaranci da kuɗi ko da abinci wannan wannan ne saboda haka wannan in an yaka ba kyauta ba mutum ko yana da wadata ko yana abin nan bai yi tsaka tsaki kada ya tsauce wuri wa lahi fi sirri wal alaniya sannan da tsoron Allah a boye da bayyane waɗannan abu guda uku suna tserar da mutum daga azaba suna tserar da mutum a duniya da lahira kun gan su nan al'adu fil ghadabi war rida wal qasd fil faqri wal ghina wa lahi fi sirri wal alaniya wannan ya kamata mu rike su yana da matukar muhimmanci wannan hadisin domin in ba dan Allah ya sa ya bada shi ba kamar irin haka din wancan karin da aka ba mu shi wani wuri a dunkule sai da muka ba da wajibul manzil aka nemo sannan wa ambal muhlikat amma masu halaka mutum su kuma fashuhun muta'un shine rowa mutum ya rika bin son ran shi wajen rowa biyayya ga rowa mutum ya zama shi bai son kyauta bai son komi ya kankana kayan shi wani ma haddana shi ma ya wuce wuri shi bai so ya bayar kuma yana son an bashi ta murna man in wahatin kenan wa hawa mutaba sannan da bin son rai wannan mutum yana bin son ransa duk abin da ya gana ma ga gaskiya ya kibi ya bi son ransa wanda shi shine mahallin shahid kan abun nan ne sannan wa ijabul mar'i bi nafsihi sannan mutum ya rika takaba da kanshi yana din shi wane ne ko shi mutumin kirki ne ko shi ya yi ayyukan alkhairi da yake ganin ya tsira wanda wannan shi ne makaratunmu na jiya nafsu ce aka yi magana ijab yana daga cikin abin da ke bata aiki mutum ya rika tunƙaho da aikinsa sannan aka kawo sharrorin aka kawo mawani da za a iya abin nan da za a ta. tattafi bi hada waɗannan su ne wasu nan an jero su mutum ya je ya rike guda sha biyu Allah ba shi mafita an ta ko wanda tijo yana magana ya ce a tun shekaran jiya ga dan shi ba a nan ya cikin mai ce a kashi cikin adda Allah ya bayyana shi Allah ya ba su mafita da tsarkin sunayen سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وقشر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا عن تراب أن أحفرنا في ذمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته